Shirin yau da gobe ne masu sauraro shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko ma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. ta Sada dangi sai kuma ni usman ahmad kabara Yau Laraba takwas ga watan Fabrairu shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a wannan makon za mu yi magana akan yadda ake yawan kama makaman 'yan fasa kauri a Najeriya domin kuwa ƙarshe hannun matasa irin waɗannan makaman ke fadawa. shugabanci ake so in an samu jajirtattun shugabanni suka tsaya za su yi aiki tsakanin da Allah kuma suka nuna mabiyansu kowa sai ya aiki tsakanin da Allah duka za a iya yi akwai wani karin magana na China da suke cewa dan kifi zai rube daga kai yake fara rubewa Za kuma mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. To kamar yadda Maryam din ta ambata mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter cewa menene ra'ayinku game da yadda ake cewa ana shiga ko kuma kama makamai a Najeriya wanda ko kwanan nan hukumar kwastam sai da ta kama wasu bindigogi. Sakon farko daga Sare Sa'idu Daura ya ce yau da gobe shigowa da makamai Najeriya wani babban abin takaici ne. Gani yadda haka ne wasu bata gari suke amfani da su wajen aikata miyagun laifuka. Don haka ya kamata jama'a su kara ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asirin duk masu shigowa da miyagun abubuwa Najeriya. Da fatan su ma hukumar kwastam za ta kara sa ido akan jami'anta gani yadda ake haɗa baki da wasu ana shigowa da miyagun abubuwa. Sai ba guda Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah masu shigo da makamai malamai Najeriya ba sa ƙaunar zaman lafiya a Najeriya saboda talakawa na cikin wani hali kuma a ce an kawo makamai cikin Najeriya wannan abin Allah wade ne. To bar gurbin na 'yan Najeriya to da me kuma 'yan Najeriya za su ji kuma jami'an tsaron Najeriya bar gurbi ku ji tsoron Allah saboda ba ku da wata ƙasa in ba Najeriya ba. sai ibrahim rabila tsafi ya ce salam yau da gobe eh to na yarda ana shigowa da makamai a najeriya amma fa laifi yana ga gwamnati da hukumar kwastam ta yaya za a ce ana shigo da makamai amma idan ka je iyakokin kasar na a bakin hanya kurum zaka ga jami'an kwastam dole a kara yawan su da kuma faɗaɗa ayyukan su sannan za a kawo ƙarshen wannan matsalar ku tashi lafiya yau da gobe sai saifullahi bello isyaku rabdo ya ce yau da gobe tabbas wannan abin takaici ne da bakin ciki ya kamata shugabanni su tashi tsaye tsaye don tabbatar da bincike don ganin an gano masu hannu cikin wannan badakalar shigo da makamai cikin ƙasa ta Najeriya tare da hukunci mai tsanani. Yin hakan ne zai tabbatar da yin gaskiya da adalci. Allah ya bamu ikon kiyayewa amin. Sai Yahuza Sahabi dan daɗe kan ba Allah ya sa na faɗi sunan daidai. ya ce hakika yau da gobe mun daɗe da sanin ana amfani da wasu gurɓatattun 'yan kasa wurin shigowa da makamai wannan karan dai ne allah ya tona musu asiri da wannan muke kira ga 'yan uwa 'yan najeriya da su zama 'yan kasa na gari sanin kowa ne duk ɗan kasa na gari baya fatan ganin ƙasarsa ta shiga rikici da fatar allah ya ƙara baiwa jami'an tsaro nasarar cafke miyagun 'yan kasa. sai adam muhammad gice ya ce yau da gobe lalle kam ruwa a basa tsami banza ya kamata gwamnatin najeriya ta dauki matakin dakila wannan shigowa da ake yi da makamai sai kuma da saifullahi idris jikamshi ya ce wannan ai ba abin mamaki ba ne sai dai kuma babban kalubale ne ga daukacin hukumar kwastam ganin yadda suke nuna sake akan aikin su wanda hakan ne ke jawo bata gari ke samun damar shigo da makamai a kasa don haka ya kamata hukumar kwastam su sa ido sosai akan aikin su don guje ma yin kitso da kwarkwata yau da gobe a tashi lafiya. Sai Baba Gana Ibrahim Zangon Daura ya ce tabbas akwai alamar tambaya musamman idan aka yi la'akari da yawaitar hare-hare a 'yan kwanakin nan da fatan gwamnati da hukumomin da ke kula da shige da fice kamar kwastam da immigration da ma sauran jami'an tsaro da sauran al'umma su tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar. Fam Aliyu Muhammad Ibrahim ya ce salam yau da gobe hakikanin gaskiya tabbas magana shigowa da makamai kasar mu babban kalubale ne ga hukumomin kasar mu domin yawan bodojin mu da zaka samu da jami'an kwastam ba su da yawa idan ka kwatanta su da waɗanda hukumomi ba su san su ba ko kuma sun sani amma suke yin buris da su saboda son zuciya. Sai Idris M Idris da Maturu ya ce hakika yau da gobe mun daɗe muna zargin cewa ana shigo da makamai ta barauniyar hanya zuwa kasar mu. Fatan mu dai shine Allah ya tona asirin duk wanda yake ɗaukar nauyin wannan aiki domin hakan cin amanar ƙasa ne. sai sani dahir ya ce gaskiya ya kamata hukumar kwastam su ƙara lura da masu wannan mummunar sana'a saboda yadda take tasiri wajen taɓarɓarewar tsaro a najeriya da fatan su ma al'umma za mu baiwa hukumar kwastam haɗin kan da ya dace wajen daƙila wannan harka ta shigowa da makamai ba kan ƙa'ida ba sai rulwani ibrahim london uba ya ce salam yau da gobe ni abin da nake cewa kullum shine muddin ba a daina cin hanci da karɓar rashawa ba to ko shakka babu kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba a duk wani mataki da za a ɗauka. Sai Abubakar Ibrahim kawo girgiri ya ce asalam yau da gobe hakika har wa yau ana ci gaba da shigowa da makamai cikin ƙasar mu ta Najeriya kuma wannan laifin gwamnatin ƙasa ta ce da hukumar kwastam domin rashin samun salari a koda yaushe da kuma isasshen kuɗi da allowance wannan yasa ake ba hukumar kwastam makudan kuɗi na cin hanci wanda ba sai sun yi bincike ba don haka kuwa za a shigo da makamai cikin ƙasar a karshe sai dai mu yi fatan Allah ya kare mu daga sharrin duk wani mugu ko dan ta'adda amin summa amin. Sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Kwana biyu ina fatan kuna lafiya, ai dama da walakin gora a miya. Babu yadda za a yi a ce ƙasa kamar Najeriya tana da matsalar tsaro sannan a ce babu wasu miyagun mutane waɗanda babu Allah a ransu kuma ba sa tuna kiyama waɗanda suke shigowa da makamai su raba wa 'yan ta'adda to ni a nan kiran da nake wa gwamnati da hukumar custom shine ta yi bincike sosai ta gano masu hannu a cikin shigo da wannan makamai a yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata a ƙarshe ina addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya a mu na arewa da ma Najeriya baki ɗaya. sai 'yan baban yusura gusau ya ce asalamu alaikum yau da gobe ra'ayina a kan shigo da makamai ta ɓarayin hanyoyi a najeriya domin amfani da su wurin rikice-rikicen addini da fashi da makami har ma da garkuwa da mutane to ya zama wajibi ga mahukuntan najeriya duk wanda aka same shi da hannu dumu-dumu ga fasa ƙwararrun makamai a yi mashi hukunci ba sani ba sabo komai girma ne ko da jagoran addini ne daga cikin addinin najeriya Idan muka koma shafinmu na Twitter, at S mai lange-lange ya ce kamata ya gwamnati ta samo na'urar da ake da ake kira scanner don binciken containers saboda zai yi wuya a duba kwantena ɗaya bayan ɗaya. sai at ahmad underscore bajoga ya ce yau da gobe ni dai kira ga jami'an kwastam shine ya kamata su sanya idanunsu sosai kan iyakokin kasar don kawo karshen 'yan ta'addan kasar sai daga ƙarshe adbakira daurawan ya ce muna addu'ar duk wanda yake da hannu a wajen safarar makamai allah yi mana maganinsa to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni Bari mu ji abin da ɗan iya zai ce game da yadda ake yawan kama makamai a cikin ƙasashenmu musamman Najeriya. ɗan iya na gani na yau ya ce dama tunani na shine ina zan same ka ne takamaimai don ina da damuwa game da yadda a ƙasar nan yanzu ake ta kama makamai musamman ma dai Najeriya mun da aka san a 'yan kwanakin baya aka dinga shan ruwan bama-bamai ta yadda aka dinga ta'asantar watsa kawunan al'umma ko ta ko ina wadda ba wani wanda zai so a yi maimai na irin wancan ta'addancin da sai dai mu bar waɗanda suka aikata shi ga ubangijin samai ko da yake dai kuma damuwa ta ita ce idan an kama irin waɗannan makamai sai ka ji shiru har ma wasu su dinga ai ba komai alalin kuma da irin waɗannan makamai ne ake jefa ƙasar cikin gwarmai kuma matasanmu ne ake baiwa kuɗi ko kuma wata kyauta mai mai kuma abin damuwar ita ce masu tura matasan su yi wannan ta'asa na dafa da manyan mukamai har ma idan an yi wannan ta'annati sai ka ji suna kiran matasan sannun ku jarumai na ce gaskiya dai dan iya wannan matsala ce babba ga wannan ƙasa saboda ƙarfin tattalin arziki da ci gaban kowace ƙasa fa na ɗan fare ne akan matasa amma mu a Najeriya an mai da matasan mu rijiyar yasa an lalata tarbiya da tunaninsu don kada su fahimci ina ma duniya ta dosa shi yasa idan an yi fasa ƙorin makamai zuwa cikin wannan ƙasa matasan akan damƙawa don su aikata mummunar ta'asa ba don komai ba sai don kawai wasu mutane tsiraru su cimma burinsu na siyasa don su ba su da wata damuwa ko da kuwa matasan ƙasar za su na ƙasa saboda dama kullum su burinsu jin daɗin rayuwa ga matasan wannan ƙasa ya ƙara nisa kenan idan dai su sun samu abin da suke nema to taɓare sauran 'yan ƙasa su rasa dan iya ce to in haka ne ai lokaci yayi na ikar da za mu gaya wa matasan ƙasar nan su farka su daina yadda da wasu 'yan ƙasa makiya talaka suna jefa su cikin wannan mummunar harka ta kashe-kashe ko kuma mu ce sara da suka wadda ke jefa ƙasa cikin jafa'i har ma ta bar wasu marasa ƙarfi su yi ta kuka wato yanzu idan wani ya ba su makami ya ce su je su yi kisa ta hanyar sara ko duka sai su fito fili su gaya mai mukan ba ma iya wannan harka ta aika-aika saboda haka duk mai kuɗin da ke son tura wani matashi wannan aiki na halaka sai su gaya mai ya nemo ɗan shi ko dan uwa shi ma idan ya so ya ji a jika watakila irin wannan fito na fito ne zai magance wannan matsala har ma matasan ƙasa su dinga shan addu'o'i da addu'ar alasan barka. To wakilin Hassan Maina Kaina a Abuja ya tattauna mana da wasu bayan Allah don gano ina matsalar shiga da makamai kasashen mu da har ake kamawa take ne sannan kuma yaya za a yi maganin lamarin. masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na yau da gobe daga nan dakin watsa shirye shirye mu da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya a yau ina tare da manyan baki akwai daga gefe na dama akwai alhaji sabo imamu gashiwa akwai alhaji hassan gimbo ahmad da kuma alhaji adamu yaro fataskun alhaji sabo a cikin minti ɗaya da rabi ko minti biyu ina son kawo magana dangane da yadda makamai ke shigowa ƙasashenmu musamman a wannan lokacin da muke ciki. jama'a salamu alaikum a hakikanin gaskiya kowa ya san abubuwan ta'addanci da yake faruwa a mu musamman a yankin mu na arewacin najeriya an samu matsaloli wanda ba a rana guda suka faru ba sannan a hankali ana ganin su kaɗan kaɗan har abubuwan suka karfi musamman kuma yakin da aka samu a ƙasashen makota na mali da libya da kuma tawayen arewacin nijar lokacin da aka yi na baya to na ya ba da dama kusan mutane sun mallaki makamai ba da izinin hukuma ba kuma saboda bododinmu babu tsaro eh, cikakke aka ringa shigowa da makaman nan cikin ƙasa kuma rikice-rikice na addini da kabilanci da kuma 'yan siyasa suke amfani da matasa duk da wannan makamai suke amfani to wannan ya ƙara eh, watsa makamai a hannun mutane kuma wannan rikici da ya zo na arewa maso gabar na yankinmu shi ma ya ƙara eh, ƙarfafa mutane sun mallaki makamai alhaji hassan gimba idan na dawo gare ka kai ta yaya kake ganin yadda makamai ke shigowa kasashenmu a irin wannan lokaci eh to ai kamar yadda shi wanda ya magana na farko din haka ne akwai faɗan libya ya sa makamai sun gangaro da su malide to kuma ko kwanan nan ba manta ba an kama bindigogi wajen 600 da kusan 700 ma ba mu da security ingantacciya a boda to wannan ba karamin illa yake ba ga hana shigo da makamai cikin ƙasa. alhaji adamu yaro fatusko idan muka duba yadda makamai ke yaduwa a ƙasashenmu musamman wannan yanki namu kai ta ya kake kallon al'amarin to alhamdulillah kamar yadda wadda ya gabata ya bayani lalle makamai sun bazu wadda sakamakon wannan yaduwar makamin 'yan ta'adda suka sake samun fili na cin zarafin mutane da kuma faɗaɗa aikinsu to a hakikanin gaskiya kalubalen jami'an tsaro da kuma especially a custom wadda suke kan boda-boda in ka duba mu mutanen da muke are a north east bododinmu muna da kamaru chadi niger lalle-lalle in an yi fada a libya bindiga sun watsu ai ba daga sama ne za su zubo daga libya zuwa najeriya ba sai an biyo ta bododi saboda haka dole dole kalubalen jami'an shige da fita su ɗauki mataki su ga cewa duk abin da zai shigo kasan nan kar a ce a an ɗauko shinkafa an ɗauko waye a'a a yi bincike sosai da sosai in sun kare wa'annan bododin namu insha za mu samu sauki kuma za a samu sauki ta gefen wannan ta'addanci alhaji sabo kafin dawo gare ka bari jira malumar hassan gimba kwanan nan babban hafsan sojojin najeriya laftanar general tukur buratai ya gaya mana cewar najeriya tana da wannan abin da ku turawa ke cewa porous border alhaji adam yaro yana magana akan wato jami'an shige da fice kamar ya kamata su kara zagi damtse wurin kula da waɗannan kan iyakoki namu kana ga yawan jami'an tsaro da suke kan burujinmu ya kai a ce sun dakile shigo da makamai cikin ƙasar nan ka san shi boda din ba wai point ɗaya ba ne ba wai waje ɗaya ba ne na shiga ko fita za ka ga jami'an tsaro din yadda ya kamata kan boda amma ta ko'ina za a iya shiga amma kuma akwai hanyoyi da dama ta jajuzzuka da za a shiga barauniyoyin hanyoyi <laughs> eh, su jami'an tsaron gaskiya ba su kai wannan yawan ba dole ne a samu banda ga inda suke wajen shiga a samu wanda suna patrol suna bin kan boda su je su dawo inda kowane waje za ka ga akalla tsakanin minti 20-30 za su wuce da juna sannan a samu su helicopter da suna shawagi a sama suna gani masu bin eh, wayannan hanyoyin in ba haka ba abin da zai yi ba alhaji sabo duba da matsalar tattalin arziki a najeriya kamar yadda alhaji sai yake kawo shawarar a samu masu sintiri daga sama da ƙasa a nan kamar arewa kenan ta kudu kuma kila a samu ta ruwa kana ga tattalin arzikin da ake fama da shi a najeriya zai bari a yi wannan abu a kwarai kuwa ne ina ganin zai yi har ma ya wuce inda aka samu tsari na gari domin akwai kasashe wanda ba su kai najeriya arziki ba yanzu ka duba ethiopia ƙasa ce talaka ƙasa mara abin duniya ba ta wuce jihar niger ba girmanta amma suna da tsari na tsaro na ruwa da na bododinsu kamar yadda turawa suke Eh, da tsari cikakke haka ethiopia suke suna da kyamarori eh, jami'an tsaron su kusan abubuwa ba ka ga soja yana yawo da bindiga a kasar ba amma kuma kusan in ka jibta da wani abu na rahin gaskiya cikin minti ɗaya biyu za a tada ka to kaga ya zama to sun yi tsari mai kyau saboda haka najeriya muna da kuɗin da za a iya kyautata tsaro sai dai harkar nan ta cin hanci da rashawa da babakere da abin da aka cire kuɗi a yi sai kaga ga ya gagara amma hakikanin gaskiya in aka yi tsari mai kyau aka yi amfani da hanyoyin zamani za a iya dakile wannan hanya alhaji adam yaro fataskun kamar yadda yake cewa an yi tsari mai kyau za a dakile wannan kana ganin tsarin zai iya yiwuwa a kasar nan zai yiwu ko kuma zan ce ma an dauki turban yi misali yanzu a shugaban shige da fice na kasa kanal amir ali alhamdulahi in ka kula daga hawan shi zuwa yau an samu canji wanda ba za su musaltu ba wanda bai daɗin nan ba ta jirgin sama da an sami wani kwantena da dauke da makami so kaga wannan duk wani aiki shugabanci ake so in an samu jajirtattun shugabanni suka tsaya za su yi aiki tsakanin da allah kuma suka nuna mabiyansu kowa sai ya aiki tsakanin da allah duka za a iya yi ka duba kamar yadda na faɗa gurin kwaston hamidu ali ai ka ga yanzu ana samun canji na shige da fita ka'in da na'in so muna kira ga sauran da kar su duba kansu su duba ƙasa su tsaya su yi aiki tsakani da allah su kare martafan ƙasar nan in sun yadda kan wannan to insha allahu duka abu ne mai sauki alhaji hassan gimba idan muka duba wannan batu da shi alhaji adam yaro ya taɓo duba da yadda matsalar cin hanci ta yi wa ƙasar nan katutu kuma waɗannan makamai da alhaji da muke magana kansu ai ba ma a bola din aka kama ba an riga an shigo da su cikin kasa ne aka kama su kana ganin akwai wani kazar-kazar a bangaren hukumar jami'an shige da fice da sauran jami'an tsaro na dakile irin waɗannan matsaloli to shi abun najeriya gaskiya sai dai a dukufa ita addu'a domin wannan ci hanci da rashin wannan ya riga ya shiga ko'ina kuma sai ka ga kamar yanzu shi alal misali shugaban kasa buhari fi sabila an ka duba sama din sai kaga kusan shi ne wanda ya fito da kansa ba wai babu waɗanda za su taya shi wannan yakin ba mun ba nemo su ba ba zakulo su ba ba ɗauko su ba to yanda da ake da farkon zuwan sa kan kowa ya tsorata an yi jin kowa najeriya ta fara ɗaukan seti daga baya sai aka ga shi kaɗai ne shi din kuma yana can sama abun da ke faruwa a kasa baya sani wayanda suke kasa din kuma sai abun gidan jiya ta dawo har ma yana so ya fi na da to wannan kalubalen da ke gaban najeriya alhaji sabai mu gashiwa kaji alhaji hassan ya ce har ma abin gidan jiya ya dawo kuma ya fi nada da a matsayin ka na wanda kake bibiyan al'amura a najeriya kana ganin abin gidan jiya da ya dawo yanzu ya fi nada da tabbas ina goyon bayan maganar da ya faɗa ɗari bisa ɗari lokacin da wannan gwamnati ta zo mutane sun tsorata domin mun yi eh, kamfen da za a yi gaskiya za a gyare-gyare kuma da kan wannan talakawan najeriya suka fito suka kafa wannan gwamnati kuma hakikanin gaskiya ko akan titi jami'an tsaro masu karɓar naira goma naira ashirin sun ɗan tsawaita zuwa wata ɗaya biyu in ka ce wannan fa lokacin canji ne ba sa karba amma da suka ga ba zaƙulo wanda za su iya yin aikin ba an bar gurɓatattun wa'ancan jami'an tsaro da shugabanni na hukumomi na baya wanda suka yi wani almudahana su suke yi suka ci gaba suka ɗora da kan yadda suke yi yanzu har yana nema mafi na wancan domin a wancan har ka kashe mu raba aiki a yanzu ko a zaluncin ma sha kai kaɗai suke kayan su. to kaga wannan babu ci gaba ciki <laughs> alhaji dan haka ne to mala Hassan alal hakika dama haka tsarin gwamnati take na yi magana a baya ne misali da hukumar custom cewa sun samu shugaba jajirtacce mutumin kirki so sauran na baya suna kamantawa saboda jajircewansa to alal hakika an zo an yi samu gwamnati karkashin jagorancin a ah, buhari shi ya hamidu alima da kake gani daga cikin gwamnatin buhari ne irinsu irinsu akwai lalle lalle ba zai yiwu a samu ɗari bisa ɗari ba amma mun sani shugaban ƙasa yana iya ƙoƙarinsa ya kawo mutanen kirki kuma su gudanar da aiki cikin amana to na ga sauran mutanen da suke kewaye da shugaban ƙasa wadda suke taya shi aiki lalle lalle su ji tsoron allah su kamanta gaskiya domin wannan shine manufan shugabansu in kana da shugaba mutumin kirki wanda ya kirarin gaskiya dole ka zo ka yi gaskiya don ka kare mara mutuncin shi in kai saɓanin irin aƙidarsa to cin amana ne so dai muna kira da duk wanda yake da mukami da kuma ruwa da tsaki a wannan gwamnatin lalle lalle ya jajirce kamar yadda shugaban ƙasa ya jajirce mu gudu tare mu tsira tare alhaji hassan gimba idan muka duba alhamdulillah kasancewar dukkan kuɗin nan kun fito ne daga shiyar arewa maso gabas idan muka duba illar shigo da makamai cikin kasa musamman ku da ku fito daga wannan shiya din an ga dai babbar illa guda ɗaya ta tarzumar 'yan boko haram a irin tunani da lissafin ka bayan rikicin boko haram akwai wasu illolin da kake tunani ko kuma kake jin shigo da haramtattun makamai bisa hanyoyi da bisa ka'ida ba suke taka rawa wurin kawo barna da kuma ta'addanci a cikin ƙasa baya ga rikicin boko haram aye to kaga talauci yanzu yarinyar da aka kama jiya ta zo ta yi kunan bakin wake naira ɗari biyu aka bata yanzu in ka bibiya sai ka ga kan cewa sai ta yi wata shida bata samu naira ɗari biyu a dunkule ba a shiyan arewa maso gabas nan akwai wanda shekara guda cu za ta wuce bai samu dubu biyar a dunkule ba to idan ba an yi wani abu game da talauci ba banna ko babu makami wani da wani zai kirkiro makami da katako ya je shi ya banna ba shi kuɗi to dole ne a duba yanayin talauci a ga kuma da za a dakile ta mutane zamanto suna amfanan kansu da kansu to wannan zai yi maganin abubuwa da dama alhaji sabai imamu kaji alhaji hassan gimba ya ce abin da yake wato abin da yake zugugu ta shigo da makamai cikin kasa daga ƙetare shine talauci idan muka ɗauki talocin na kashin kansa a shiyar arewa maso gabas shin kan laifin su wane ne to din da aka je da aka dawo harka talauci su shugabanni dai su ne a gaba su za a zarga ah, duk da wasu daga cikin hukumomin su ba a taru an zama ɗaya ba masu mulkin suna kokari irin nasu amma mafiya yawan su sun gaza wajen kirkiro hanyoyi na yaƙar wannan talauci na farko dai yaƙi da talauci ilimi wanda ya ilimi iliminsa zai ba shi damar ya kirkiro kansa aikin yi na biyu muna da harkar noma da kiwo da maka gada iyaye da kakannu to dole hukumomi su yi tsari na tallafawa mutane a wannan domin su riƙe kansu to an yi rauni ta wajen eh, kula da wannan abubuwa alhaji adam yaro kafin na zo gare ka alhaji hassan yi mun bayani akan batun da ake cewar mahukunta suke da wani kaso na laifin wannan talocin da ke haddasa irin waɗannan miyagun laifuka idan aka ce mahukunta misali akwai matakai na gwamnatoci akwai na tarayya akwai na jihohi akwai na ƙananan hukumomi kwanakin baya hukumar kula da ƙididdiga ta nigeria wato eh, national bureau of statistics da kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce arewa maso gabas nan ne inda talauce kowanne samun gindin zama a nigeria idan aka ɗauki matakan gwamnatoci misali <clears throat> a ina kake ɗora laifin wannan halin ko kula da har ya sa talauci ya yi katutu kuma ya haddasa wannan ja'iba na shigo da makamai na'am na farko dai zaka ce shugabanci akwai wani karin magana na china da suke cewa idan kifi zai rube daga kai yake fara rubewa idan ka samu shugaba na gari to lallai lallai zai san yadda zai wa jama'a zai buɗe musu hanyoyin da za su iya kula da kansu to amma matakan gwamnati ni in a ra'ayina ne wannan wani abu ne daban amma a ra'ayina ne jihohi ma ba su da amfani domin su yi nisa daga talaka local government ta fi kusa da talaka to su ya kamata a karfafa idan duk mutane wanda sun jajirce sun san aiki suna da ilimi daga sai su kowa koma local government ɗinsa gwamna misali da yake kokawa neman gwamna yazo shine chairman na local government kuma ta fi kusa da jama'a to in aka samu kuɗi to nan ne za a ga aiki kuma jama'a su san ana aiki so ni ina ga duk matsalan kasar nan ma jihohi ne idan ba jihar da ta yi sa'a ta samu gwamna na gari ba alhaji adam yaro kai da kake kana bubuga siyasa kaji abin da mala ya faɗa idan muka duba irin wannan matsala na shigo da makamai kuma galibi an fi amfani da su a jihohin misali me abin yi to abin yi dai abokan tattauna na duk sun yi bayani gaskiyar magana shine sai mu ce mu gabar maso arewa maso gabar lalle gwamnoni shine shugabannin jihohi duka inda wannan matsalan take babban kalubale a rashin abin yi ne in ni ina da abin yi mala hassan kana da abin yi mala hassan yana da yi malam sabo yana da abin yi ba mu da lokacin da za mu yi wani tunani na yin ta'addanci amma gwamnatoci ba za a ce babu ba wayansu suna yin sa'a suna samun shugabanni wadda sai a kirkiro a ce za ku misali za a ce an tara matasa za ku ya musu sana'a shikenan an dauke ku an ce akwai samu na sai a ce an ba ku dubu ishirin ishirin ko dubu goma goma shi ma wanda aka dauke shi facilitator din tunanin abin da zai samu ne baya tunanin abin da zai sa kan yara gwamnati kuma ita ba ta da ba damuwanta ba ne ma a dai fitar a jarida a rekod a ce ana yi ko kuma a tara mutane a ce an ba da keke na ko an ba da mashin guda daya wannan baya cikin hanya misali ni mutumin jihar yobe da na fito da jihar yobe allah ya mana arzikin kasa wadda yobe za ta iya ciyar da najeriya idan ka zo gashuwa muna da filin noma na shinkafa da alkama wanda gwamnati idan ta bude wani gurin koyawa matasa noma na alkama da shi za mu iya ciyar da najeriya hakan ka zo fika in ka zo eriyan gada kan gaji ga ruwa nan allah ya yi ga ƙasa mai albarka amma sai ka rasa me tunanin gwamnati ba a ma'aikatu ma na noman ma sun marga sun mutu babu tarakta babu wani initiating akan yadda za a taimaki mutane masu to wa'annan irin irin wa'annan gaskiya gwamnatoci ba su da tunani mai kyau akan mutanensu in dai gwamnati za ta dawo ta yi tunani akan mutanenta wallahi wata jihar ma za ta daina shauraran grand don ta bar arziki a ƙasa tana neman easy money kuɗi mai sauki. Malasan Gimba bari karfe mana wannan shirin. idan muka duba irin barnar da shigo da haramtattun makamai suke a cikin najeriya a tunaninka ya girman wannan matsala take ai allah da ya kyauta amma makaman nan da suka shigo suka wuce ko'ina wato zuwa gaba sai dai kawai abunda da allah yi a misali da na baya nan shine a nan a fotisku na san wayanda akwai za a bashi dubu biyar a ce je kashe wani don makaman sun yawa to duk dai har yau dai matukan akwai talauci makamai kuma na shigowa to banna bai zai rabu ba amma idan kowa zai iya rike kansa zai iya kula da wanda ya kamata ya kula da shi to tunanin banna ma bai zo zomi mishi ba so makaman ma ba za shigo da su domin za a rasa wanda za a bai waye eh, eh, aikin banna da su wannan shine illa din da na masu sauraro duka-duka kuma a madadin hassan gimba ahmad alhaji sabai imamu gaisha da kuma alhaji adam yaro fatusku hassan maina kaina ke salama da ku daga nan ɗakin wasu shirye-shiryenmu da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya salamu alaikum To alaikum salam Hassan mai na kai na mun gode sosai da wannan tattaunawa Maryam da Safina tukun ji dai tattaunawa matasa da mm. kuma magana yadda makamai ke fadawa hannun matasa karshe su zama su suke ba kansu illa da shi. Mm. To a madadin Maryam Bashir Bagaji da Safina Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a madadin shi Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin da injiniyan mu na Vasco Polaris. Jarmai shi ne haɗa mu da kuta Facebook Live a kasance da mu a wani sabon shirin na yau da gobe idan Allah ya kai mu. Sabi'o'e ba sa daina ba. masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na